محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغبا ذكرتم الاتاكن sunan at tirmizi na Abu Isa Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wacce dama yadda muka faɗa ba saba yinta ranar Juma'a ba sai muka mata kutse don kusantowar Ramadan kuma duk da yau da ban fara sha kan kari ba kusan muna yinin juma'a wacce take yinin ashirin da biyu ga watar sha'aban hijira annabi eh, eh, eh, sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa madina shekara dubu da da talatin sha tara ga watar mayu meladiya na da shekara dubu biyu da me da goma sha bakwai Ah, mun yi duka ɗari da arba'in da takwas yau shine karatu na ɗari da arba'in da tara muna cikin kitabul manakin. Ah, saboda kuma in kun karanto liyubaligi shahid minkum al-ghaib don sauranku to za mu tashi a babun fi manaqibi Usman ibn Affan ko babin a cikin matsayin sai na Usman ibn Affan kan hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da biyar imam turmuzi in ba mu manta ba dai sai na Usman ibn Affan shine khalifa na uku cikin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn jawzi yace ana masa kinaya a jahiliya da aba amri lokacin da ana masa kinaya a jahiliya da abu amri lokacin da yana wajen Suleiman ɗin kaje na'am lokacin da asma ruqayya yar annabi da ya aura kenan ta haifa masa ɗa sai sanya wa ɗansu suna Abdullahi sai ana masa alkunya da Abu Abdullahi sai na Usmani ya dade a musulunci don ya musulunta tun kafin manzon Allah ya fara gabatar da lamurransa a gidan arkam a darul arkam domin an buɗe wata ƙwarya ƙwaryar wurin karatu da karantarwa da lamurra a ɓoɓɓoye da annabi yake a gidan darul arkam to duk wanda aka ce maka ya musulunta kafin a buɗe cibiyar musulunci na gidan darul arkam ana nuna maka ya jade da musulunci ko ya musulunta tun farko farko yana cikin wayanda suka yi hijira zuwa habasha sau biyu lokacin da annabi ya fita badar to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita badar bai samu daman fita badar ba sai tsayaye jinyar yar annabi ruqayya don lokacin tana jinyar ajali to da ya tsayaye jinyar ta don annabi da ya ce an ɗauke masa zuwa yaƙi ya jinyar ta amma da aka dawo sai da aka tashi raba ganima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba da shi an gane ko to wannan babin babin falalar shi sai na Usman ibn Affan Imam Tirmidhi yace haddathana Utaiba bin Sa'id qala haddathana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullahi qala manzo Allah yace anna Rasulullah kana lalle manzo Allah ya kasance ala hira'in yana kan me dutsen kogon hira shi annabi yana kan wannan dutse na hira huwa shi wa abubakar wa umar wa usman wa ali wa talha wa zubair annabi yana kan dutsen hira shi annabi daya abubakar biyu umar uku usman hudu aliyu biyar talha shida zubairu bakwai sakra sai dutsen ta fara mai motsawa tana girgiza shi dutsen hira ɗin ya fara girgiza yana motsi faƙalar nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ihda ka natsu ya wannan dutsen ihda ka natsu ka daina jijjiga ka daina motsawa fama alaika ba wani ne a kanka ba fa illa nabiyun sai annabi aw siddiqun yani wa siddiqun aw shahidun wa shahidun annabi yace mutanen da suke kanka kala uku ne annabi da siddiqi da shahidi to kun ga ciki iko Allah illa nabiyun wannan shi ɗaya ne aw siddiqun ɗaya ne shahidun biyar ɗin kenan don nabiyun ba shi na da Muhammad sallallahu alaihi wasallam siddiqun shi ne waye Abubakar ne siddiq shahidun sai na Umar kashe shi aka yi shahada yi sai na Usman kashe shi aka yi shahada yi sai na Ali kashe shi aka yi shahada yi sannan ko ka ɗauki Talha bin Ubaidillah kashe shi aka yi shahada yi Zubairu bin Awwam ka gani shi ne abin da yake nufi saboda kaga wannan falala ne gare su duka da kuma sayyidina Usman da annabi kira shi da shahidi kuma dama shahidi yana cikin rukunin yan aljanna wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina sai me was-siddiqina sai me wash-shuhada wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ان أنس حدثهم أن رسول الله أنس يا بعد الأباري النبي صعد أحدا يا حدود احد او نروي لكما da annabin wa abubakar wa umar wa usman su hudu annabi da abubakar da umar da usman farajafa bihim sai dutsen uhud din ya fara rawa da su yana jijjiga wani karama da mu'jiza jama'a sai annabi da sahabbai wai tsauni ne mutum zai hau yana jijjiga sun mata nauyi ba wai lukutaye ba ne nauyin aikinsu da imaninsu ya fi karfin wannan tsauni farajama biyun faƙalar sassu ana ta osbud uhudun osbud uhud ke ki tabbata aure dafa yake uhud fa inna ma alayka nabiyyun annabi ne yake kanka wa siddiqun da siddiqi shine abubakar da siddiq wa shahidani da shahidai guda biyu shi umar da usman kan shahada suka yi to jama'a wannan yana karantar da mu na farko shahidani a wani hadisi umar da usman yana nuna maka falalar annabi kololuwa nabiyun abubakar shi ma yana da matsayi don shi matsayinsa shi ɗaya ne a wannan hadisi a taron su din shahidani kaga mutum biyu Umar da Usman sannan wanda ya karantar da mu kar ka ɗauka wai shahidi ne kadai wanda aka shi a wurin yaƙi ha ba shi kadai ba ba sai wanda aka shi a wurin yaƙi ba ko wanda 'yan fashe suka kashe shi ya yi shahada ina ba ta an gane irin waɗanda 'yan boko suka yi ta kashewa din nan idan mutum musulmi ne ko ba gaba ana daukan sa yayi shahada don yanzu idan muka duba da Umar da Usmanu a filin daga suka mutu ba filin daga ba sai na Umar sallar alaihi wasallam yake yadda aka kashe Malik Jafar aka kai masa kuma an kira su da me shahidi idan ka dawo kan sai na Usman shi a cikin gidansa ma hawarijai suka shiga suka kashe shi yana karatun alkur'ani yana da azumi suka yi masa yankan rago qur'ani a buɗe jinin sa ya daga kan fasa ya fi ka humullah Allah ya isar maka to ala ayi hal ga an kira da shahidai shi yasa duk wanda ko yan fashi suka kashe ko barayi ko yan ta'adda to ana ɗaukan sa shahidi kawai dai inda malamai suka yi sabani shin za a gudanar masa hukunce hukuncen shahidin duniya ko kuma a'a sai na lahira wasu suna ganin ba za a gudanar masa hukunce-hukuncen shahidin duniya ba ma'ana za a yi masa wanka za a masa likafani sai dai a lahira zai tashi a rukunin shahidai wasu ba suka ce a'a za a yi masa aikin shahidan duniya da lahira ba za a yi masa lawan kaɗan abu na yaran nan ma'ana duk waɗannan abubuwa da ake yi wa shahidi za a masa a duniya kamar imamul qurtubi yana cikin masu irin wannan tunanin shi yana ganin ko ɗan fashi ne suka kashe mutum ko ɗan ta'adda in dai mutumin musulmi ne shahidi ne ko take mutu ko ya yi jinya kafin ya mutu kawai an zo masa wankar gawa ba za a ba za masa wankar gawa ba kawai za a binne shi a tufafinsa in ji imamul qurtubi don a tafsirinsa tafsirin imamul qurtubi na manta surar ya faɗa inda yake nuna takaicinsa don babansa baban imamul qurtubi yan ta'adda sun zo sun kashe shi har gida to sai imamul qurdubi ya yi wa baban wanka ya masa likafani sai ya binne shi sai daga baya ƙara bincike yace da yanzu ne baban ya mutu ba zai masa wanka ba zai binne shi da kayan jikinsa wannan kenan حدثنا أبو هشام الرفائي قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن شيخ ابن, ابن بني زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن bin abi zubab an talha bin ubaidillah qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce li kulli nabiyyin rafiqun kowane annabi yana da me aboki wa rafiqi yani fil janna Aboki abokina aljanna usmanu shine sayyidina usman wannan ruwayan jama'a da'ifi ne kalmar rafiqun yana nuna dai aboki eh kalmar rifqa baya gushewa ko da kun rabu ba wai annabi yana nufin a aljanna duk inda ka ganshi abubakar yana wurin ba a ana iya rabuwa amma wannan hadisi da ifi ne ma'ana ana iya rabuwa kowa ya je harkarsa kuma daga ba a haɗu حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد هو بن أبي أنيس عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما خسر عثمان lokacin da aka zagaya gidansa yana Usman duk lokacin da ka ji an ce maka Khosira Usman an zagaya gidansa khawarijai wayanda jikokinsu ne yanzu Boko Haram khawarijai suka zagaya suna Usman tun da suna kashe malamai ba da suka zagaya gidansa yana Usman suka ce ba zai zo ya fita ya sallah ya limanci ba ba za su yi sallah ba suka zo suka hana shi ana ɗiba ruwa daga rijiyar Roma a kai masa sai suka ce ba za ka yi ba sai dai sha ruwan kogi kuma ba shi ya sai rijiyar roman da kudinsa lama husar usman lokacin da kawarijin suka zagaye gidansa yana usman ibn affan ashraba sai ya leko shi sai na usman alaihim a kansu fauka darihi a saman gidansu ga kawarijin sun taru suna cewa shi ɗagotu ne shi kaza ne shi kaza ne da ya leko su maƙala sai ce uzakirukum billahi ina muku magiya da Allah wasu tambayoyi zan muku hal ta'lamuna anna hira shin kun taba sani dutsen hira dutsen hira kuna da labari hina in tafaba lokacin da ta yi ta jijjiga ta yi motsi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace da dutsen uthbut hira'u ki tabbata aure ɗaya ke hira'u eh ki tabbata aure daya falaisa alayki ba wani ne akan ki ba illa nabiyun sai dai waye sai dai annabi aw siddiqun aw shahidun ko siddiqi ko shahidi kun tabbatar ina cikin wanda annabi ya kira shahidi a wurin qalu na'am sai khawarijan suka ce me eh mun shaida qalu na'am qala sai ya cewa uzakkirukum ina muku magiya da Allah uzakkirukum billah ina muku magiya da Allah kaga tambaya na farko sun bada amsa hal ta'lamuna anna rasulullahi qala fi jaysh usra annabi ya faɗa lokacin da za a je yakin usra man yunfiqu nafaqatan mutaqabbala wa zai ciyar ciyarwa karbabbe wannan su mujahaduna lokacin mutane suna cikin wahala mu'siruna suna cikin tsanani abinci yana da wahala sai annabi ya ce wa zai dau nauyin rundunar yakin gaba daya ya ba su abincin da za su ci da abin da za su hau da abin da za su bari a gida Allah zai ba su fa jahaztu zalikal jaysh ni usmanu ni na kimtsa wannan rundunar yanzu wannan sai usman yana ga waye khawarijan Allah sai khawarijan suka ce eh mun san an yi haka annabi ce wanda yayi kam da aljanna ne mun san an yi thumma qala sai ce na uku uzakkirukum la ina muku magiya da Allah hal ta'lamuna anna rumata shin kun san rijiyar roma irin roma kenan lam yakun yashrabu minha ahadun babu wanda ake yarda ya sha ruwa a wannan rijiyar illa bi sai ya biya ne kuɗi fabta'atuwa ni Usman na sai wannan rijiyar za ku zo ku ji kuɗin da ya saya a gaba kaɗan zai muku bayani ja'altu halil ghani wal faqir wa ibn sabil na sanya wannan rijiya mai kuɗi da talaka da kowa kowa ya zai sha ruwa kyauta kun san an yi haka suka Allah قال ذلك الله mun sani من wa اياك adda addada da abuwan da sai na Usman ya irga jama'a wannan falalar fadi yana irga suna ce eh eh eh sai to kenan tunda kun san da wannan za ku kashe ni bismillah kuma haka suka kashe shi ka san shi aqidar khawarij mummuna aqida ce mutum koda yana da kirki 100 to duk inda ka ga kodansa kaɗan sai ka ce jininsa ya halaka shi na kawarin cin ayi <laughs> ko ba gaba ko da ilimi ne na boko na menene duk abin da ake gani daidai ne ko ba haka ba ko da su ɗari nawa ne an zo an gaza kuskure ɗaya biyu uku kaza sai a ce mai haramun duk alherin malam ja'afar yake da za ce akwai su da son duniya a malaman gwamnati ba shi na aƙidar ba saboda kada ka yarda da irin wannan ma'ana duk alherin mutum in kaga kurensa to ka sani ko a kiyama ma isu ke da biyu ne ana son alkhairi ne irin jayi kenan ku duba duk abin da Usman ya faɗa na falala fa suka ce haka ne amma jinin ka ya halatta kai da butu ne abin da suka gani haka suka kashe shi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سكن ابن المغيرة ويكنى أبا محمد مولى مولى لآل عثمان قال حدثنا وليد بن أبي هشام an farkat abi talha an abdurrahman bin khabbab qala abdurrahman dan khabbab yace shahidtu annabiya na halarci annabi wa ya yahuthu ala jaysh al-usra yana kwadaitarwa a fita yakin me usra me kwadaitar wanda annabi ke annabi yana kwadaitar jama'a wa zai dau nauyin wannan rundunar da za ta fita yaki Allah biya shi da aljanna annabi yana kwadaitarwa an gane ko jaishul usra yani tajgizi jaishul usra wanda zai hada wannan runda fa qama usman ibn affan sai usman ibn affan ya miƙe fa qala sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah alayya mi'atu ba'ir zan ba da raƙuma 100 a tafi wannan raƙuma 100 shine kudin diya ya kai naira miliyan 60 jama'a sai na usman ya bayar bi ahlasiha ragumin ma fa ba ana aka tsaya ba bi ahlasiha ahlas jam'i ne na hils shine mayafi mai laushi ana sawa a bayan dabba kenan bi ahlasiha da shimfidin bayanta wa aktabiya da sirdi akwai shimfidin da ake a bayan dabbar kafin aza sirdi don kada sirdin ya ci bayan dabbar bayan shimfida sirdin ko akwai shimfidi mai laushi da ake sawa kamar sit wanda mai shi zai zauna kai kamar yau kawai ce ya rasulallah na ba da hilos guda ɗari kuma kowane da lamba da safiya tayanta shi da kake da raƙuma ɗari da kayan hawanta fi sabilillah sun hazza ala a annabi ya sake kwadaitarwa wa rundunar wa zai ba fa wasu usman ibn abbas sai na usman ya ƙara miƙewa fa qala ya rasul alayya mi'ata ba'irin bi ahlasiha wasa biya fi sabbin na kara ɗari biyu sun zama na ɗari uku kaga in ka ce raƙumar ma da kayan hawanta ɗin guda ɗari ɗin ya kai miliyan ɗari kamar mutum ya bada miliyan ɗari aka ce ina mai ya ce na kara miliyan ɗari biyu sun mahabba alal jesh sana ya sai kwaɗaitarwa wa rundunan faƙama usman ibn afan usman ibn afan ya miƙe faƙala ya rasa sai ta yi maza ala alayhi salatu ya bayi na kara ɗari uku sun zama na ya eh? hari shida bi ahlasiya wa aktabiya fi sabila fa ana ra'aytu yanzu da anil minbar jama'a nabi bina kira kowa gari yi zafi sai na Usman ne kadai ciblanta awwalan wa wasatan wa akhiran Usman yace ina fadin na uku fa ana ra'aytu rasul kawai sai naga annabi yanzulu anil minbar yana saukowa daga kan me minbari don taimakon ya isa za a je a dawo yana sauka kan membari. wa ya yaqulu annabi yana cewa ma ala usmana ma amila ba'da hadhihi ma ala usmana ma amila ba'da hadhihi sai na usman duk laifin da yi. Allah ba zai kama shi ya kai shi wuta ba bayan wannan abin da yi. wannan daukar nauyi da ya tsayar da ibada ya kutsa sabo to babu shi babu wuta to ballantara ko ya ci gaba da zagewa da ibada amma hana ta jinin su yake nan. to ala ayi hal eh, kun ga shi sana Usman wannan aikin da ya kankare duk zunubin da yayi da wanda zai to jama'a wannan yana nuna mana falala ga sai na waye Usman radiyallahu anhu wa arba wanda ya shi a so a wajen su wayannan ba su da daraja حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن واقع الرملي قال حدثنا دمر بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمر عن عبد الرحمن بن سمر قال جاء عثمان إلى النبي بألف دينار سيدنا عثمان يقول جاء النبي دينار دبو ديناري دبو لو كسام مليون ستين Hassan قال الحسن بن واقع سي حسن واقع يجي وكان في موضع آخر أو نوري من كتابي نلتابنا في كمه يازو ديناري دبو a hannun rigarsa hina jahaza jaishal usra lokacin da za kimtsa rundunar yakin usra fa nasara fi hijri ya baza wannan kuɗin a cinyar annabi ko a gaban قال عبد الرحمن عبد الرحمن يقول فرأيت النبي يقلبها نقع النبي أنا جويا وانا ديناري دبوده kwatankwacin naira miliyan 60 wa fi hijir wa yaqulu annabi yana cewa ma darra usman ma amila ba'da al-yawm ba abinda zai cutar da usman duk aikin da yayi bayan yini yau marratayn annabi ya nana ta wannan magana sau biyu marratayn sau biyu annabi ya imamu turmuzi ya ce babun ko da shi ba mu je wani babi ba ko حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الحسن ابن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك أن قتاد أن أنس بن مالك قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان لو جد أمر شاء النبي ببيعة الرضوان kana Uthman bin Affan ya kasance sai na Uthman dan Affan eh rasula rasulillah shine dan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun tana da bayatu ridwan bayatu ridwan eh kai me ka sani game da bayatu ridwan so wani ya sani to fada Yunus na'am suna suka yi ka dauko waka ne ka gano amma adadin su ne zamu ne bayan dan mai ga suna ne dare na dare uku da yan kai ba da yan kafa ba kai ba Na'am, suna ne mala abdullahi suna. malam musa suna uh, uh, malam usman na mufti ne bai zo ba kai ba kai ba yi mu baya a su ɗari goma sha hudu ta akwai hadisin da yake su ɗari goma sha hudu su dubu da ɗari hudu goma sha hudu dubu da hudu sai mu bayar a gargashin baranda ko gargashin gida Gargashin bishiya lagar radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajar a gargashin bishiya suka yi wannan mu bayar wannan kina a gargashin bishiya suka yi wannan mu bayar to anan yake cewa lamma umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi bai'atir ridwan yayi mubayar da ake kira bai'atir ridwan kana Usman ya kasance sayyidina Usman fi hajatil lahi wa hajatir rasul yana cikin buƙatar Allah da bukatar waye manzo Allah annabi ya aike shi gaba kadan zai muku bayani aikan da aka yi masa fa daraba bi da dai sai buga ɗayan hannunsa alal ukhra akan ɗayan. annabi ya daga ɗayan hannunsa sai sa kan ɗayan. sai yace jama'a za mu yi mubaya'a amma yanzu Usman bayan hannuna din ya wakilce shi sai annabi ya hada hannunsa da hannunsa yace wannan maimakon Usman an gane ko to yana daga cikin laifin da khawarije suke zagin sa wai bai yi bai atur ridwan ba za mu ji bayanai a gaba Fakana yadu yadullahi fa yadu rasulillah hannun manzon Allah li Usman ga suna Usman khairu min aidihim ya mutu ya fi hannayen masu zagin sai na Usman ko ma ya fi hannayen sauran sahabbai duk yayin da annabi ta hannunsa ya wakilci hannunka ai hannun annabi ya fi na kowa wannan kenan wannan shi ne mubayar da aka yi na bai'atul ridwan sai hadisin gaba haddathana abdullah ibn abdurrahman wa abbas bin muhammad ad-duwari wa ghayru wahid al-ma'na wahid قالوا حدثنا سعيد بن عامر قال عبد الله أخبرنا سعيد بن عامر أن يحيى بن أبي الحجاج المنكري أن أبي مسعود الجريري أن تمام بن حزن القشيري قال يجب shahidtu dara na halarci mai gida shahidtu dara na halarci gida me ake nufin gida ko na halarci gidan har yana fassara maka daidai yake da hisar na halarci gidan sai na usman lokacin da aka mai zagaye gidansa dan da aka zagaye sai na usman hawarijai suka zagaya daga mutane da yawa suna zuwa farko za a barka ma ka shiga kai masa jaje ka fita to ba za ka yi ka hana ba don yawan hawarijan da ƙarfin kuma duk waɗanda suka ce za su ɗau mataki sai sai na usman ya ce ku yi haƙuri annabi ya yi alƙawarin za a min yankan rago ya ce haka allah ya ƙaddara ba ku isa ku canza shi ba na son jinin wani ya zuba don jini na to shine shi wannan yake ce mana eh, Eh, abin abu mas'id eh, sumama ibn hazan al gushairi yace na halarci gidan shi fa ba ya je wa yan ta'addan ba sun je suna alhina abin da yake faruwa yace na halarci gidan hina ashrafa alaihim usman zai maimaita mana abin dazu amma nan ne zamu sharhan zamu sai sai na usman ya leko fa qala sai ce ituni eh, bi sahibaikum ku zo min da mutanen kun nan guda biyu alladaini allabakum alayya waɗannan da suka allaba ku a kaina don khawarijin suna da manya-manyan 'yan ta'addan su biyu shekau da muhammad yusuf nasu kenan suna da wasu mutane guda biyu su suka ziga matasan suka kafa wannan ƙungiyar wannan aƙida ɗin kuma su suka tallata wa mutane jinin sayina Usman ya halatta to sayina Usman yana lekowa sai ce mun ku zo min da wa'annan mutanen a mutanen na ku jagororin ku nan guda biyu allazaina ku alai wa'annan da suka tara ku Allah ku suka tara ku alayya a kaina wai suka ce ku kashe ni ku kira musu kun ga abin da sayina Usman ya ga musu kala sai ce faji a bihima sai aka zo da su so biyu aka kira su fa ka ma jamala jamalani aw ka annahuma himarani in eh, ka zan su kamar raƙuma guda biyu ko kamar jakuna biyu kala sai ya ce fa ashrafa alaihim usman sai sai na usman ya ya leko gare su ya leko yana kallon su to bari ka ji jawabin da ya musu da ya kalle su faƙada ta ce an shaɗu kun ina muku magiya da Allah wal islam da musulunci hal ta'lamuna anna rasulullahi qadimal madina shin kun san annabi ya kauro ya zo madina walaysa biha ma'un babu wani ruwa yusta'zab zab wanda ake ɗibawa na sha duk lokacin da kaje an jama'ul ma'ul azbi ruwan sha kenan ruwa mai daɗi mai tas ruwan sha kun san da annabi ya kaura daga makka ya zo madina babu ruwa mai daɗi na sha sai koguna marasa daɗi kamar kogin bida'a shi har juji har mushen kare ana zubarwa a ciki mata masu kunzugu na haila suna wurgarwa kai su wani kun san da annabi ya zo madina babu ruwan sha ghaira bi'ir ruma in ba rijiyar ruma ba akwai wata rijiya ana ce mata rijiyar ruma. kan madina babu wurin da zaka samu ruwa tatacce na sha sai rijiyar ruwa sauran duk koguna ne na gurbatattun ruwa shi sa lokacin Madina yake fama da cututtuka da yawa faƙala qala rasulullah sai annabi yace man tare bi'ira roma wa zai sayi rijiyar roma fa ala dalwahu ya sanya dalwahu gogansa shi mai ruwan ma'adila'il musulmi na tare da gogan musulmai bi eh, ya bayar kyauta bi khairin lahu Allah zai ba su abin da yafi alkhairi min hada gare ta a cikin aljanna fashtaraitu ni usman fa ni na sai wani rijiya min sulbi mali daga kan dukiya na ba ma dai ba uwar dukiyar ta na dauka na sai fa antum al amma ga a yau tamna'uni an ashraba min akunta ni dagutu ne ni kafiri ne kun ce ruwan kogin ma ruwan rijiyar ta ma ba zan sha ba sai dai in sha na gurɓatacce hatta ashraba min ma'il bahri kun ce wai sai dai in sha ruwan kogi kun san ni na saya kun san an yi haka qalu sai wayannan hawarijin suka ce Allahumma na'am kware kuwa jama'a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda Imam al-Baghawi ya kaji as-sahaba ta hanyar Bashir ibn Bashir al-Aslami daga babansa lokacin da annabi ya zo madina ruwan sha jama'a ta tatacce yayi wahala sai rijiyar roma rijiyar roma kuma na wani mutum ne dan kabilar giffar an gifarawa? sai mutum yake sayarwa kowane tulu daya kowane tulu na ruwa? sai ka ba da guda na dabiru tulu ɗaya jama'a ba shi da jarkar ruwa ba yau to yanzu in zaka je ka sayi dabino mai kyau mai kyau ujuwa in za ka sayi ujuwa da muddin nabi ɗaya zai kai na a kuɗi hmm? to ko da ce naira dubu ɗaya ne ko da naira dubu ɗaya ne kowane jarka ɗaya naira dubu ɗaya ruwa jarka ɗaya dubu ɗaya in ka kira dan kuskuski na mai jarka sha hudu na dubu dubu sha hudu kuma haka mutumin na yake cin ba babba baka mai wani rijiyar sai tara kuɗi yake sai annabi sallallahu alaihi wasallama eh ya zo ya samu mai rijiyar roma ɗin sai ce bawan Allah za ka sayar mai ita ne Allah ya baka aljanna da ruwa mara karewa a ciki sai ce a'a ya manzo Allah ni da iyalaina ba mu da wani arziki sai wannan alama shi musulmi ne sai labari ya zo wa sai na Usman sai sai na Usman ya zo ya saye ta da dinari dubu talatin da biyar wanda za ka gwada da naira a yau da muke 19 ga watan mai shekara ta 2018 ya kai naira na gugan naira miliyan 210 ya kai naira miliyan 210 a faduwar darajar nairorin nan haka sai na usman ya zo ya lalata kudin ya biya sai ya sanya gugansa daidai da gugan kowa yadda zai zo ya ɗiba kyauta na gidansa kowa ma mai zai zo ya ɗiba saboda in ka ji ana cewa sai na usman ya sayi rijiyar ruma to ka ji ya sayi ta saboda naira miliyan ɗari eh, ya bayar da ita kyauta sai sai na usman ya gaya to yanzu ba jama'a hawarijana har wuyansu ya yi kwari da sun je sai na usman ta gutu ne ruwan ma ba zai sha ba in an ɗebo tuluna za a kai gidan masu sai su fasa sai guje ku ɗeba masa rijiyar can gurɓataccen su ai da farko ba so su kashe shi da kansu ba sun hana sharuwa da mai kyau a yi riga ɗebo masa na rijiyar ya mutu bai yi musu ba farko sun yarda a za ka yi ka shigo masa da abinci daga baya suka hana da suka zo suka ga lamarin yaya shi ne suka shiga dai tunda Allah sun ɗauka kansu da sai sun kashe shi sai suka shiga suka kashe shi sai ga musu kun san ni na sai rijiyar roma suka ce eh mun sani kai ka saya rijiyar da kuka hana ni ruwan shanta suka ce kware ko mun sani fa qala sai ta anshadukum billah wal islam ina muku magiya da Allah da kuma magiya da musulunci hal ta'lamuna anna al al baqa bi ahli kun taba sanin masallacin annabi ya taba yin matsi musulmai sun yawa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yashtari buk'ata ali fulani wa zai sayi fulotan iyalan wani na gefe masallacin fa yazida hafil masjidi ya ƙara min girman masallaci na bi khairin lahu min asl janna Allah zai baka fiye da wannan aljanna fashtaraitu wa sana usman ce ni na saye ta min sulbi mali daga kan dukiyata fa antumul yawma kuni a yau tamna'uni an usalli fi harakatayn sai na usman zai roƙe su bai zai sallah masallaci bayan sun cire shi daga limanci suka ce sallah ma ba zai zo ya ce masallacin da ni na ƙara girmanta ku ce ba za ku bar ni yanzu sallah wannan contract ne na khawarije da yan shi'a rijiyar da ya tona ba zai ɗana ruwanta ba masallacin da abu nan ba zai zo ya sallah sai saka ga khawarij shi a wurin sa sallah ba komai bane shi yasa zai zuwa masallaci ta da bom zai sa mutum yana sallah ya kashe shi sai a wurin sa sallah ba komai bane sallah ba komai sai ce za ku hana ni sallah a ciki shi yasa sai ga yau hawarije ne da yan shi'a ne sa zuwa ce maka ilimin boko bai halatta ba eh don ana iya shiga ana lattarin lokacin sallah yayi ko ana fefa lokacin sallah to dan iska irin shi ya san darajar sallah ne ya harbe mutu yana sallah kaga an haramtar da boko yana sa darasi wajen sallah ba nan sai da dan fulani harbe alifi arbi suka yana sallah ga wani dan sanda alifi arbi yana sallah la'asar Allah insha eh, Allah jikansa ga wani dan sanda a can eh, dubjaccen shi yana sallar wuturi suka kashe shi ana ce masa baba saji Allah ki kanshi to kaga a nan za ka sani abin da annabi ya faɗa ƙidar khawarij abin da take faɗa baya shiga makogoro ba khawarij bane suka je masallacin sarkin Kano suka tada ko to kaga ashe za su fake ne da sallah amma ba sallah ne da su shigowa za yi masallaci sujada mutai sai a harbe shi ruku'i yi sai a harbe shi kaga wayannan shine a aqida na khawarijanci su kuwa da shi'a dan juma ne da dan juma ba haka suka dau bomba suka nufi masallaci annabi a Madina wannan Ramadan to kabarin da za a yi wa kunar bakin wake wai yanzu masallaci mutum zai je ya kunar bakin wake saboda haka sai na Usman ma sun hana shi je sallah doka sana wajen hawariji sallah ba komai da yawan su a daji ba sallah suke yi ba ba sallah suke yi wa man azlamu mimman mana a lahi, an yi fiha smuhu wasu a fi kharabi ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa qaifin yanzu ka duba sai na usman suka ce ba zai sallah masallacin ba ba zai sallah masallacin ba nawa ne za a faki mutum ya taso daga masallaci a harbe shi wai ya rasa ta ina zai kama ka ba zai je hanyar gona ya neme ka ba zai zo hanyar masallaci don ka san ba musulunci na zuciyarsu ba to can kuma ya wai boko haramun ne don ana iya lacharin lokacin sallah to laccara ya rike kan lacharin lokacin sallah shi kuma boko haram ya kashe ka kana sallah waye arna ka muna roƙon Allah Allah ya dada shiryar da mu kada mu bi irin wayannan aqidu sai na wasu ce gashi nan kun hana ni in sallah raka'a kun san ni na ƙara ma wa masalacin girma qalu suka ce Allahu na kware kai kai ƙara mata girma sai ce na uku an kun billahi wa bil islam ina muku magiya da Allah da musulunci hal anija anni jahaltu jaysh usra min mali shin ku kun sani ni na kimtsa na dau nauyin rundunar da za su tafi yakin usra dukiyata qalu suka ce Allahu na eh kwarai ko mun shaida to maqala sai ya ce an shadukum billahi wal islam ina muku magiya da Allah da musulunci na hudu kenan hal ta'lamuna anna rasulullah kana ala sabiri makka kun san annabi ya taba zama ya taba tsayuwa ala sabiri makka yani ala makka wani dutse da cewa ya kabir kun san annabi ya hau dutsen makka dutsen tana nan amina wa ma'ahu tare da annabi akan dutsen abubakar wa umar wa ana abubakar da umar da ni usman fa harkar jabal dutsen yayi motsi hatta ta saka kadar hijaratuhu har duwatsun su kanana na kan dutsen suna zuzzubowa kasa bil hadid suna zubowa kasa hadid yani ila asfalil jabal hadid da dadu a daidai wannan lokacin farakadahu bi rijli sa ya yame ya buge ta da kafarsa wa kada ta uskun sabir ki natsu ya ke wannan dutsen sabir fa inna ma alayki nabiyyu annabi ne yake kanki wa siddiqun da siddiqi wa shahidani da shahidai biyu qala suka ce Allahu na ƙware ku an haka qala sai ce to Allahu akbar sai na bakar amsan da yake musu wannan ba jagororin su ne suke bayanin guda biyu din sai na bakar yana wannan tambayoyin suna bada amsa daidai wa daida yana zuwa ƙarshe sai ce Allahu akbar an gane ku ma'ana me yasa ya ce Allahu akbar jama'a abin da yasa sai na Abubakar ya kabbara domin dama yana sai bayyana musu dalilai da hujja su gane gaskiya bai ya ɗauka jahilci ne to bayan ya kammala bayani suka ce haka aka yi sai ce Allahu akbar na farko yana mamaki duk da sun san yana da wannan matsayin za su kashe shi sannan kwana na biyu yi sha'awar ya mutu tun da sun san in sun kashe shi wa suka kashe sannan kuma ya yaye musu jahilci yanzu kaga ya rage musu ya rage musu su kashe shi jama'a wai wani laifi ne a hawarijan suke tuhumar sai na Usman da shi hawarijai da yan shi'a za ku ji laifukan gaba can wanda ba laifuka ba a wata ruwaya ta abi salima daga ibnu abdurrahman daga usman ruwayar ahmad da nasa'i sai na usman yace kun taba sanin annabi ya daga ɗayan hannunsa yace ya wakilci hannu na yin mubaya'a suka ce duk mun sani a ruwayar kumama dan hazan daga usman a wajen dara kudni sai na usman sai da ya gaya musu yace kun sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura min ƴaƴansa mata biyu ya aura min Ruqayya da ta rasu ya aura min Ummu Kulthum da ta rasu yace da da ta uku da ya bani don cancanta na suka ce eh kware mun san ya ga sai me Ibn Manda ya kawo ta hanyar Ubaidil Imyari da madogoro mai dan damuwa sai na Usman ya sake gaya musu yace ya Talha ina maka magiya da Allah shin baka ji manzo Allah yace la ya'khudhu kullu rajulin minkum li ya'khudhu kullu rajulin kullu rajulin minkum bi yadi jalisi muna tsaye annabi yace kowa ya kama hannun abokin zaman sa fa akhadha bi yadi sai annabi ya kama hannuna ni Usman fa qala sai yace hada jalisi fi dunya wal akhirah wannan shine abokin zamana a duniya da lahira yace eh kwarai an ruwayar hakim cikin mustadrak wanda na kaɗin ba shi da matsala ingancinsa na hakim cikin mustadrak shi ne akwai matsala ta hanyar asalam lallai sai na usman yayin da ya ga talha ka sa annabi ya ce usman abokina ne aljanna ce kwarai ko ya faɗa jama'a sai na usman duk da ya iya irga musu suka ce eh musa ya kama ka ya halatta kaga wannan yana sa karantar da kai yan shi'a da khawarijai ko da suna kashe mutane a gaban ku suna cewa dagutu ne kaza ne wallahi ciye su a zuciyarsu sun sani wai na mutanen kirki ai ga kawarje sun kashe sana Usman amma da interview din sa sun ce yana kan gaskiya din ni imomin da ya faɗa haka ne ai su ba sa kashe mutumin banza dama ba sa kashe mutumin banza sai mutumin kirki da shi su ma banzaye ne ba za su kashe irin su ba حدثنا محمد بن بشار saboda haka aqidar khawarij da shi an ce aqida ce mummuna duk kirkin mutum sai aka maka wata shubha kawai a ce maka ya bar musulunci eh a ce maka a'a kaza ai wa'annan akwai son duniya akwai kaza akwai kaza in ka je daji kuwa babu wanda ya kai su son duniya don tsabagen son duniyar ba har da zina a ciki suna ɗiban mata suna zina da su in an ce maka a'a sun ce boko haramun ne don laccarori suna zina to su ma suna zina a dajin suna su ma yafi muni حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي كلاب عن ابي الاشعث الصنعاني ان خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من اصحاب رسول الله فقام اخرهم رجل يقال له مره ابن كعب كو هكذا faƙala sai ya ce ma'ana sun taso masu bayani masu jawabi masu hudu ba sai mura ɗan kabe ya miƙe sai ya ce laula hadithun samitu hu min rasul ba da wani hadisi da na ji daga manzo Allah ba ma kuntu da ban miƙe ba wa fitan. fitan annabi ya ambata mana fitintunu da za su faru fa qarraba ya kusanto da fitina fitintunu yace akwai fitintunun da za su faru fa qarrabaha wato ba wai annabi ya jawo da kusa ba a'a ya gaya mana Allah fa yace fitinan nan tana dab da faruwa tana kusa da faruwa mar rajul annabi yace jama'a ko wata gagarumar fitina da za ta faru tana nan dab da faruwa ashe shine fitinar kashe sai na Usman famar rajul annabi yana kan bayanin sai wani mutum ya zo wucewa muqanna'un fi thawbi yana lullube cikin tufafi fa qala sai annabi ya ce hada wannan mutumin da goga yana wucewa yau mai ranar da zai wannan fitina da tawayan alal huda yana kan shirya fa qumtu ilaihi eh fa ilaihi murra ibnu qayyim sai na miƙe na je na duba fa idza usman bin affan sai na ga usman ibn affan qala fa aqbaltu alayhi sai na fuskanto shi bi da fuska ga fa kullu sai ce haza ya manzo Allah wannan ne a ranar yana kan shari'a qala nan sai ce yanzu na ba suna cikin masu wai na suka zo kashe sai na Usman sun zo su yi musu nasiha su ce musu fa gashi gashi abin da ya na fa zamanin annabi ga abin da ya na fa annabi ya ce mana fa duk ran da fitina ya bayyana wannan mutum yana kan shari'a ya nuna sai na Usman to yace yanzu so hawarjerin su gane ga bangaren su ga bangaren Usman su suna kan bata Usman yana kan shi duk hujjoji jama'a fa an kafa musu amma sai da suka kashe sai na Usman duk da haka sai da suka kashe shi حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح الربيع بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة anna nabiyya qala annabi ce ya usman ya kai usman innahu lalle yanda lamar yake la'alla allah me yiwa allah ko kuwa tabbas allah la'alla allah tabbas allah yukammi suka kamisan zai sa maka wata riga annabi ce ya kai usman allah zai sa maka wata riga kun gane fa in araduka in mutane sun soka ala khal'ihi ka kwabe rigan fala a lahum kada ka kobe musu riga eh, yanzu kaga ya fara haska maka hoto menene wayannan yan tawayen khawarijai da yan shi'a suke so game da sina usman har suka gaje shi suna so yayi murabus ya sauka daga kan khalifanci sai ya ki to ba mamaki wani ta to shi ko menene nasa na son shugabanci in ba a son ka sai kayi ne to ga dalili sai na Usman ba daɗin shugabanci yake yi ba amma ya yi aiki da wasiyar annabi don annabi ce ya Usman ya kai Usman innahu la allallaha yukammisu ka kamisa tabbas Allah zai baka riga na khalifanci za ka kwatanta khalifancin da me da riga fa in araduka ala khalihi in wasu sun zo sun ce sai ka kwabe rigar sai ka yi murabus fala ta hala'ahu lahum kada ka kwabe musu halifanci ne Allah ne ya baka sai dai ka rasa ranka kada ka kwabe kaga wanda ya bambanta da in kana shugabancin mutane sun ce ba sa son ka ka bari eh tabbas in kana shugabancin mutane ba su son ka ka bari sai dai wani irin mutane ne ba su son ka ko ba ka yanzu suwa suke kin Buhari barayi barayi na PDP da barayi na wasu jam'iyyu da APC ma akwai barayi gafiyoyi hatta gabiyoyi na pdp ai ba son buhari na abc ba son buhari suke ba ba ka ga ana ta fama da su ba sanatoci a sama kaga ba son su suke ba saboda haka idan ana cewa ana kin wani sai a duba suwa suke kinsa da masu kin buhari barayi ne ai da yan shi'a da yan boko haram su ne ai to kaga a nan suwa suke kin usman kawarije ne da yan shi'a sai annabi ya ce to in irin wa'annan suka ce sai ka kwabe rigarka sai ka yi murabus kada ka kwabe shi yasa suka zagaye gidansa suka ce mun ba kwana kaza ka sauka ka ce ka yi murabus za mu barka har ma da jari to shi sai ya ki bari ba don son shugabanci ba sai don biyayya wa wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce in sun ce kai murabus kada kai murabus a kenan biyayya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو an عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنا رجلا من أهل مصر wani mutum daga mutane Misr hajjal baita ya zo hajji a Makka Ka'aba fara'a qauman julusan sai ga wasu mutane a zaune sai ga mutane a zaune fa qala sai ce man haula su wane ne wani a zaune qala suka ce quraish mu qurayshawa ne qala sai ce faman hadha shaykh wannan dattijan cikin ku kuma waye ne qala suka ce ibnu umar sunansa ibnu umar sunansa ibnu umar to jama'a abin da nake so ku sani wani mutum cikin mutanen misra da ya zo din shi wani mutumin bashi'e ne ko ba khawarije kuna ji bashi'e ne ba khawarije daga misra ya zo hajji yana shiga masallacin harami sai ga mutane a tare kuna ji a tare din gaban wani dattijo yana karantar da su yana ilmantar da su yana amsa fatawoyinsu mutumin ne yana shiga shi wannan ba khawarija ko ba shi'a dan shi'a yana shiga sai ce faman hada shi sai tambayi wani dalibi wacce dattijon waye ne Malu suka ce Ibn Umar in ka ji ana cewa sahabi Abdullahi Ibn Umar to wannan shine fa'atahu sai wannan mutumin misra ya zo waje abdullahi dan umar yana zuwa waje abdullahi dan umar faƙala sai ce inni sa'iluka an shay zai maka tambaya akan wani abu fa haddithni an shaduka billah ka bani labarin gaskiya don Allah ina maka magiya da Allah bi hurmati hadal bait dubi darajar wannan daki na Ka'aba hadisin cikin Bukhari dan Allah gobe daraja ɗakin Ka'aba a ta'lamu anna Usman farra yawma Uhud dan zo ai ina son ga muku laifin sai na Usman a wajen khawarije da yan shi'a mutum ya ce ka san wani sai zo yayi wani kocin na tambaya don yana da wata mummunar aqidarsa sai to sai na Uthman sai na Abdullahi dan Umar yace ka sani lalle sai na Usman farra yawma Uhud ranar yakin Uhud ya gudu Kasa sa akwai wanda suka gudu ranar yakin uhud ɗarurrukan mutane ne fa ba suna usmanu ne ya dame su tunda ana neman sa da sharri Kasa ana neman ka da sharri ko ruwa ka fada sai a ce kasa da mai kura ko kura ka ta sai a ce ka watsa ruwa <laughs> ruwa ka watsa wata zai ce ka kone shi wannan ka san sai na usman ka san haka hawargai da yan sha suke batar da mutane suna so su yi maka tambaya e ko a'a kaza akwai illa kaza ko babu in ka ce e akwai amma ba zai su to kaji ba kaji eh, masu shigowa ba kaza <laughs> ka ake rodan mutane kaga ba za so ka yi karin bayani sai ce wa sai na Usman sai ce wa kai Abdullahi da Umar ka san sai na Usman ka san Usman ya gudu ranar Uhud qala sai abdullahi dan umar ce kwarai ko an yi haka kafin kayan bayan sai ce qala tajja ata'lamu annahu taghayyaba shin ka sani yayi fashi an bai ajr mu baya a ridwan na mutum 1400 falam yashhada na usman bai halarci wurin ba halaka laqad sadaqa la'anil mu'minina bayi yubayyi'unaka ta da shakka laqad radiyallahu anil mu'minina idh bayunaka ta'ala ka san sai na Usman bai mu baya a gargashin bishiyar nan ba na bai'atul ridwan qala na'am sai Abdullahi da Umar ce kware kuwa qala sai ce na uku A ata'lamu annahu taghayyama taghayyaba yawma badr ka san sai na Usman yayi fashi bai fita yakin badar ba falam yashadu bi halatta ba qala na, sai ibnu Umar ya ce eh fa qala sai wannan rudaddan bashi'e ba khawarije suke Allahu akbar ka saka suke Allahu akbar Eh, Allah eh, ga su ibn umar su ma sun yarda <laughs> to jama'a ce ba duka wannan laifi ne to mutum duk a rayuwarsa ya ce laifinsa guda uku ai ko ɗari ne wala mutum daga balagarsa a ce laifinsa dubu ne ma ɗan aljanna ne sai ce Allah akbar kaga su ibn umar ma sun tabbatar usman yana kan bata jininsa ya halatta ta ji bayani to faƙalar ibn umar sai ibn umar ya ce ya juya zai zabi yace ta al alkai zo so so o bayyan laka ma sa'alta anhu yi eh, maka ƙarin bayani akan tambayar da kai saboda kaga kar ka ba mutum tsokakken bayani ya tafi zo yi eh, maka bayani abin da kai tambaya akai yau zo o bayyan laka ma sa'alta anhu yi eh, maka bayanin abin da kai tambaya dan ibnu umar ya dauka mai tambayan Allah da namiji ne da yaga yayi tabbara ya wace baki yayi baya sai gane wannan kai namba ne na shi'a da khawarijanci shi yasa sun farko bai faɗi uzurin ba sai cika tawo sai fara masa fashin baki amma hu yawma uhud gudun da sai na usman yayi rana yaki uhud ai ba shi kadai ba yaki ne ya zafi ta sama ta ƙasa fa ashadu ina shaida maka annal la qad afa anhu wa ghafara Allah yayi afwa ya yafe masa don ai Allah ya faɗa innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an da suka gudu suka juya ba cikin ku ranan da kungiyoyi biyu suka haɗu na kafirai da musulmai inna masa zallahun shaitan bi ba'dhi ma kasabu sai Allah ce mai wala kad afallahu anhum inna la ghafuru ali Allah ya musu afwa don Allah mai gafara ne mai hakuri aya ta 155 a suratu ali imran kaga wannan ayar tabbas ya gudu cikin mutane amma Allah ya ne ya ce ya yafe musu a fallan alkur'ani ya ce ya yafe musu to amma BBC da Jamus ne suka rawaito fallan Qur'ani ta rawaito reporter reporters din guda biyu ne malaika Jibril da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka fada yace saboda kaga in laifi na yin deleting shi, ba laifi amma firaruhu eh, sai ce wa mata gayyubu yawma badrin amma rashin sa yakin bada fa inu kanat inda hu auta da ibnu rasul yana auren yar annabi ruqayya za ta tabbatar sai na usman ya fito da kayan fada fa qala wa rasul sallallahu alaihi ce ka je ka koma ka yi min jinyar yata fa laka ajru rajulin shahida badran ka zaunan ka a gida ka min jinyar yata kana da ladan wanda ya je yakin badar wa samu da kasansa shi yasa da aka zo daga badar sai da annabi ya ɗibi ganima ya ba wa usman kaga daman riban yaƙi ai biyu ne samun lada a wajen Allah da ganima to an ba shi ganima kuma an ce Allah ya rubuta masa lada kaga uzuri ne ya yasa bai je ba annabi ne ya ce kar zo kuma annabi ce yana da wannan lada yi jinyar yar annabi har ta rasu ai ba ma sai yar annabi ba kana auren ko da yar kafiri kake aura matar ka ce musulma ka aure ta in kana jinyar ta za ka tafi yaki annabi zai ce je ka yi jinyar sai ya ce wa amarahu an ya khulufa alayya ya mutu zai zauna akan da wakana alila ba ta da lafiya wa amma taghayyubu amma fashin sa an bai ajr ridwan bayin bai ajr ridwan da shi ba falau kana ahadun a azza bi bazn makka da akwai wani mai izza a makka min usman sama da sana usman la ba'athu da annabi ya tura shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usman madadin usman ba'atha rasulullahi usman wa kana bai'atu ridwan ai bai'atu ridwan wa ba'da ma zahaba usman ila makka bayan sana usman ya fita makka sai na usman annabi ya zo makka umara sai tura sai na usman ya ce kai ne dan dangi ka je ka ce musu na zo ba wa yaƙi ba na zo ne in umara sai sai na usman ya je sai labari ya zo cewa fa sun kashe sai na usman sai annabi ce sun kashe usman eh sai annabi ce to kowa zai mun mu baya dubu da ɗari hudu ko ran mu ko duk za mu mutu sai mu ɗau fansar usman to wai ana goyi suna cewa usmanu kaza usmanu kaza to akan wa dama kai mu bayar dan shi kuma da aka zo ma sai da annabi ya daga hannu sai ya ce jama'a ga hannun usmanu hannu na ke je sai annabi ya dafa hannu sai ya ce nayi wa usman mu baya to kaga don bai bai atur ridwan ba annabi ya wakilce shi Kana fa kana sai sai annabi ya ce bi yadihi yumna annabi ya daga hannunsa na dama azu yadu usman ku duba hannun annabi ma na dama annabi ce hannuna na dama na ya wakilce hannun usman na hagun shine na annabi sai annabi ya masa baya wa daraba biha ala yadihi fa qala hadhihi li usman qala lahu idhab bi hadha ana ma'aka sai abdullahi dan umar yace wa bakhawari da bashiya nan idhab to yanzu ka tafi bi hadha bi hadha da wannan bayanan ana a yanzu ma'aka tare da ka wayannan bayanan sun ishe ka in kana son gaskiya sun ishe ka sai na usman ko da ka tabe na ce eh eh to ga bayanai ba mai laifi bane za mu tsaya nan sai a yi kira mu yi sallar la'asar insha Allah ta'ala gobe da daddare sai mu tashi a inda muka tsaya abin muka faɗa na daidai Allah samu tarayya alada kuskure ko tumi a sha Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk